ban taɓa ganin jaki irin dadin ki ba cikin shekar kuka ta sa maganar angel na kwaɗayi da sanyin irin rayuwarki ki da kika bani ya fahimtar da ni game da cin zalin da iyayena suka yi min ashe duk soyayyar da suke nuna min kiyayya ce ba ƙaunata ba suke yi ba na yi asarar rayuwata gashi yanzu komai ya ƙare min lokaci ya ƙure min da zan iya bata kai ga karasa maganar ba Angel ta yi saurin sanya tafin hannunta wurin toshe mata baki jikinta wani irin zafi na fitar hayyaci idanuwansa idanuwan suka idanuwansu cikin na juna hawaye na bin fuskokinsu lokaci bai kore miki ba unaiza tunda har kina numfashi to kina da sauran damar da zaki iya gyara rayuwarki ina so ki bamu dama ni da ƴan uwana muna baki tsantsar soyayya mu baki kulawa ta musamman har ki ji sauki na yi miki alkawarin zan taimaka miki wurin gyara rayuwarki insha Allah saboda ina so rayuwa ko don saboda ki yi tozali da idan mugun mahaifinki ki maida mishi martani sannan sannan ki fille mishi kai da adda cikin ƙonar rai za ta furta ba za ki fahimce ni bane komai ya ƙare min ba zan iya rayuwa ba ni fa matata ce maganar da nake yi miki a yanzu ji nake kamar an bani umarni ne in sanar da ke kafin raina ya fita daga jikina numfashi ta ja idanuwanta sun canza launinsu baiwar Allah ita kaɗai ta san raɗaɗin azabar da take ji ga ciwon jiki ga ciwon zuciyar da mahaifinta ya dasa mata hakika ya karya mata zuciya bayan an ɗauke ni daga cikin ku bana cikin na amma zan iya tuna abubuwa da suka faru angel na ga tashin hankali da ban taba gani ba a rayuwata na shiga firgici da tsoro kamar zan haɗi zuciya in mutu mutum shida a kaina ba kananan mutane ba kuma ba su kasance a siffar mutane ba sai da suka rikide suka koma wata iriyar mummunar halitta tukunna suka so yin sex da ni na yi kukan na yi ihun babu mai jina har a na sai da suka zuba min span ɗinsu mai karni da zafi a ce angel take kallonta zuciyarta ta so matashi. uneza ba ta dakata ba ta ci gaba da cewa tun ina haɗiyewa ta karfe har ya cika min bakina na fita hayyace na angel tsawon kwanaki shida da nake cikin yin period amfani aka ranka da ni sun raba ni da abin da nake alfahari da shi ta yi maganar tare da sanya hannayenta biyu da niyyar ta ɗaga mata rigar ta gani da sauri angel ta damƙe hannunta tana kuka ta ce ba sai kin nuna min ba Uneza. wallahi na yarda da maganar ki ashe dama abin da suke imani kenan na jima da zargin hakan ban tabbatar ba sai yanzu da kika faɗa min angel ba ni da isasshen lokaci ina so na bar miki wasiya ki kai ma dadi na idan har Allah ya ba ku damar fita daga cikin kurkuku girgiza kai angel ta yi a yayin da zuciyar ta ke ta farfasa ta ce a'a unaiza tan allah ki daina faɗin zaki rubuta min wasiya kani nake kamar mutuwa zaki wallahi ba na so ki mutu ba tare da kin ɗauki fansar abin da mahaifinki ya yi miki ba murmushi ne ya bayyana akan fuskarta muryarta a sanyaye ta ce ɗaukar fansa ba dole sai ni zan yi ta ba tunda ina da ke ba ni da damuwa unaisa da unaiza kusan abu ɗaya ne bambancin kaɗan ne na rayuwarmu kin yi dacen uba wanda ya tsaya miki tsakani da Allah don ki nemi duniyarki da lahirarki yayin da ni kuma na yi rashin dacen uba ko in ce iyaye sun tauye min haƙƙina Angel ina so ki min alkawarin cewa saki ɗaukar man fansa ina so ki yi amfani da hannayenki wurin sare kan mahaifina da gatsa bayan da gatari bayan kammala karanta wasikar da zan rubuta miki rirriƙe hannayenta Angel ta yi cikin nata ni ba ni zan ɗaukar miki fansa ba ki zaki ki ɗauki fansa da hannayenki ina so ya ganki a matsayin musulma da ranki da lafiyarki ki bayyace mishi duk irin zaluncin da ya yi miki ki toba mishi yawo akan fuskarsa kafin ki sare kansa da gatari sosai uneza ta fashe da kuka tana faɗin ba saki fahimce ni ba ni fa matattaci a yanzu haka nayi fatan a ce zan iya yin yadda kika faɗa min sai dai ba zan iya ba angel shi yasa na rataye nauyin yin hakan akan wuyanki ke nake so ki kashe min shi da hannayenki tare da mahaifiyata Angel koda a ce sun ganni ba za su damu ba saboda dabbobi ne su babu zuciya a kirjin su zuba ne suka su fa ne suka haife ni suka raine ni cikin so da ƙauna, amma hakan bai sa sun ƙaunace ni ba ta yaya kike tunanin za su ji zafi idan suka yi tozali da ni ta jefa mata tambayar kafin ta ci gaba da yi mata magiya akan ta daukan mata jota da biro don ta rubuta mata wasiya jiki ba kwari angel ta miƙe tana tafiya ta nufi kofa ta buɗe ta fita tana jiyo shi shekar kukan oniza ta cikin toilet ji take kamar in ta yi nesa da ita za ta dawo ne ta tarar da gawarta lokacin da ta shiga cikin ɗakin su a kewaye da gadon majanun ta taras da su hanna yana kwance sun lullube shi tare da jamima ta alama bacci ya ɗauke shi jin motsin tafiyar ta ne yasa duk suka ɗago da idanuwansu zuwa ga dubanta ta hamba ce ƙarara kan fuskokinsu ta san dole su jiyo shi shekar kukan Uneza da sauri su Deja suka tunkare ta tare da Batul da sauran 'yan uwan nasu suna tambayar ta lafiya me ya faru da uneza. Maryar ta adisa shi ta ce musu ku je ku duba jikinta ku lallashe ta yanzu zan dawo da gudu suka nufi sashin toilet din mutum biyu ya rage Aziza sai Jamima da ke rungume da Majnun kallon su Angel ta yi na dan wani lokaci kafin ta nufi table din ɗakin su inda uneza ta ɗaura bag ɗinta tun da jimawa ta sanya hannu ta zuge zip din jakar tare da ciro juta da biro da sauri ta juyo ta nufi toilet din tun kan ta karasa ta soma jiyo sautin muryoyin su dija suna ta lallashinta tana karasa shiga ciki ta same su tsugunne a gaban uneza da ke a rungume saman kirjin batul ta ɗaura hannayenta saman sumar kanta tana shafa ta cikin sigar lallashi angel ba ta da lafiya jikinta zafi sosai ya kamata mu san abin yi tun kan ciwon ya ci karfinta Dija ce ta yi maganar jin ta ambaci sunan Angel ya sa Oneza dagowa da kanta tana kallanta mika mata jotar ta yi tare da biro bayan ta karba ta daura ta saman gwiwarta yatsun hannunta na kirma ta soma rubutu cikin harshen turanci idan ba za ki iya rubutun ba ki faɗa min ni sai in rubuta Angel ce ta yi maganar Oneza ta girgiza mata kai tare da cewa na fi so ya ga handwriting ɗina zai fi gane cewa ni ce da kaina na rubuta mishi kusan shafi uku da cika da rubutun biyu na dadinta ɗaya na mominta bayan ta kammala ta rufe jota ɗin fuskar ta ɗauke da murmushi take kallon fuskokinsu ɗaya bayan ɗaya damuwa ce ƙarara akan nasu fuskokin duk sun sha jinin jikinsu ganin irin kallon da take bin su da shi mai wuyar fassaruwa zan mutu ina farin ciki saboda samun ku da ne a cikin rayuwata ku ne mutane na farko da suka fara nuna min soyayya ta gaskiya kuma na tabbatar da hakan na ga damuwa akan fuskokinku duk dan saboda ni dole in yi farin ciki na samun yan uwa masu ta zan yi kewar ku sosai ban san da me zan saka muku ba saboda bani da komai a yanzu amma ina da backpack tare da dan kunnaye na na Gol, tun a washe garar ranar da aka kawo ni prison na cire su daga kunne na na ajiye su a cikin backpack ɗita na mallaka muku su wata rana za ku yi wata rana za su yi muku amfani idan Allah ya ba ku damar fita daga cikin kurkukun nan tun sautin kukan suna fita har ta kai ga muryoyinsu sun dusashe sai kallanta suke yi ɗagowa ta yi da rinannun idanuwanta a kan fuskar Angel da ke kallanta miƙa mata fan ɗin da ke dunkule cikin tafin hannunta ta yi tare da cewa na baki shi kyauta Angel Don Allah kada ki ce min baki so ina so ku rinka tunawa da ni a cikin rayuwarku ko dan saboda in samu masu yi min addu'a idan na mutu fashewa suka yi da matsanancin kuka hannu biyu angel da sanya wurin karɓar wurin karɓar pant ɗin da uneza ke miko mata sosai ta matse shi a cikin tafin hannunta muryar ta na rawa ta ce na na karɓa uneza kuma zan yi amfani da shi na gode sosai murmushi ne bayyana akan fuskar uneza ina so ku bayyana min irin ƙaunar da kuke yi min a tare suka haɗa baki wurin furta wallahi ba za mu iya misalta miki irin ƙaunar da muke yi miki ba muna son ki yar uwarmu ba mu taba kinki ba muna fatan mu kasance tare da ke har ƙarshen rayuwarmu dariyar farin ciki Uneza ta sake fararen hakoranta kamar gonar auduga nan take gaban su ya faɗi ganin jinin da ke gangarowa ta cikin kofofin hancinta wata iriyar zufa ce ta fitar hayyaci ta so matsatsafo mata a gigice suke kallonta sun kasa motsawa ta tsakanin cinyoyinta jini ya shiga kurɗaɗowa idanuwanta suka kaɗa jawar da su ta soma cizon laɓanta. da sauri batul ta sanya hannu ta riko kasan rigarta ta janye ta hankalinsu yayi mugun tashi ganin yadda gabanta ya burma wurin ya jagwale sai uban rami basu taba ganin tashin hankali irin na yau ba gaban wane zai ya lalace da karfi suka shiga ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tsabar fargabar abin da suka gani ya sa mutum hudu daga cikin su suka sume nan take Angel ce ta yi kokarin biya mata kalmatu shahada ita da Dija suka rinka maimaita mata ita ma batul ta ɗauke a tare suke karanto mata ita a lokacin Allah ne ya nufi Uneza za ta furta kalmar nan saboda ta kai matakin karshe harshen ta yana dab da karyewa muryarta da wani irin sauti ta furta kalmar shahada tana karasawa murmushi ya bayyana akan kyakkyawar fuskarta idanuwanta a kan ta ya fada saman kafadar batul da ke a kusa da ita rai yayi halinsa kulli nafsin za'ikatul mauti duk mai rai mamaci ne wani zarai ya yi halinsa muna yi mata fatan dacewa Allah sarki tabbas na girgiza ba zan iya fayyace irin tashin hankali da bayan Allah nan suka fuskanta ba a wannan lokacin tunda suke a rayuwarsu ba su taɓa ganin gawar ɗan uwansu a gabansu ba sai yau da suka ga gawar Oneza su man zaune suka yi hawaye ma sun daina shararowa kan fuskarsu kuma ya tsaya musu cak zuciyarsu da tunanin fargaba take bugawa idanuwansu sun kaɗa jawar da su mutuwar oneza ta girgiza su fiye da tunanin mai tunani tsawon awanni babu wanda ya motsa a cikin su muryar angel babu sauti take karanto addu'ar da ake yi wa mamaci duk wasu addu'o'i da aka koya mata a islamiyar su wanda suka shafi mamaci sai ta karanto su duk da bata a cikin hayyacinta ta rinka ta tofa mata a saman jikinta hakika sun ji sun ji sun ji dacin da ya fi na madaciya a cikin zuciyoyinsu sun ji raɗaɗi mara misaltuwa sun ga tashin hankali da basu taba ganin makamancin shi ba yayin da suke cikin toilet suna jimaman mutuwar Unesa basu san me ke faruwa ba a cikin ɗakin su tun bayan da suka zuma zuwa toilet ya rage saura Aziza da Jamima da ke rungume da majanun cikin bargo Aziza ta zubga uban tagumi tana kallon bargon da suka lullube shi ashe jikinsa ya fara blending ta hanci ta baki da kasan shi babu wanda ya ankara a cikin su tuni ya farka daga bacci yana ta kokarin kwace kansa daga rukun da Jamima ta yi mishi amma ya kasa saboda rashin ƙwarin jikinsa gashi ita Jamimar bacci ya dauke ta fashewa yayi da matsanancin kuka yana faɗin dodo zai cinye ni ku sake ni ku kyale ni kai na ciwo yake yi min na safi a firgice Aziza ta farka da sautin kukansa ta yi saurin sanya hannu ta yaye bargon karaf idanuwan da suka sauka akan fatar jikinsa da ke neman daɗewa ta fashe jikinsa ya kumbura kajinin da ke bin cinyoyin shi a gigice ta fasa wata iriyar razananniyar ƙara wanda ta yi silar farfadowar su batul suka dawo hayyacinsu a matukar ruɗe suke zazzare idanuwansu kusan a tare DJ da Angel suka yunkura cikin zafin nama suka watsa a guje zuwa cikin ɗakin su shigar su ke da wuya suka tarar da tashin hankalin da ya ƙara gigitar da su gaba ɗaya suka ci birki suna kallon sa a lokacin Jamima ta farka jin karar da Aziza ta fasa tana buɗe idanuwan da ta ci karo da jinin Majanun da ya wanke fuskarsa nan take ta fashe da kuka tare da sakinsa ta miƙe zaune hannayenta biyu a saman kanta zuciyoyinsu sun gama karaya sun raga da sun fitar rai da rayuwar majanun duba da yadda jikinsa ya kumbura gwanin ban tsoro a haka ya rinka ambaton sunayensu yana neman taimako daga gare su don su zo su aza mishi ko ya rage raɗaɗin da yake ji a su kwane angel ta faɗa saman gadon tsananin tsoro da firgici sun hana ta taɓa jikin shi gudun kada fatar ta fashe sunan Allah ta ranka ambato a cikin bakinta Jamima tana kuka ta ce majanun, kada ka tafi ka bar ni dan Allah ka daina zubar da jini ka daina kumbura jikinka bana son ganin ka haka muryarsa na rawa ya soma faɗin zafi jikina babu daɗi dodo sun kashe ni sun raba ni da rayuwata sun raba ni da 'yan uwana wannan maganar da yayi ta yi matukar taɓa zuciyoyinsu muryar Angel cikin shekar kuka ta soma magana majanun kai hakuri Allah yana a tare da kai shi zai kawo maka saukin abin da ke damun ka waɗanda suka cutar da kai kuma za su ɗanɗani kodarsu ne ranar gobe kiyama domin kuwa duk wanda ya cuci wani Allah zai bi masa haƙƙin shi kai yaro ne baka mallaki hankalinka ba ka taɓin hankali da ke damunka Ba baka da zinabin kowa a kanka na yi maka farin ciki idan ka mutu saboda ita ce hoto a gare ka Allah zai ji kanka ya tausaya maka ya baka farin cikin da baka samu ba a gidan duniya kuka ne ya ji karfinta har ta ƙasa karasa maganar juriya ce da karfin hali ya sa har ta samu damar furta waɗannan kalmomin idanuwanta a kan fuskarsa da ta kumbura ta yi jawur idanuwansa duk sun gwale fatarsu ta yi jawur da ita majanun majanun don dai ban gaji da ganin ban da ganin ka ba ina matukar ƙaunar ka ina so mu ci gaba da yin wasa a tare mu ci abinci a tare Angel ta ce za ka kai mu gidansu su za ta kai mu gidansu su ba mu kayan wasan yara don Allah kada ga mutu kaji majanun ɗina Jamima ce take yi masa magiya fuskar ta jaga-jaga da hawaye hada majina magana ta ƙarshe da majanun ya furta musu ita ce zan tafi kira na ake yi na ga wani mutum sanye da fararen kaya yana miƙo min hannunsa ya ce min in zo gare shi zai sama min farin ciki zan biye shi mu tafi Angel Jamima Aziza bai kai ga karasa maganarsa ba numfashinsa ya ɗauke jikinsa ya sake nan take rage yayi halin shi ya Allah ka ji kan waɗannan bayin naka ta dukkanin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suke a cikin irin wannan ukubar ta rayuwa ya Allah ka kawo musu ɗauki waɗanda suka yi silar shigar su cikin wannan masifa ya Allah ka tona asirin su ka kawo mana ƙarshen su kai kaɗai ne zaka iya da su zuciyar Angel kusan bugawa ta yi a gefen majinin ta ne. ba ita ba ita ba hatta Aziza da Dija a nan kasa suka kwakwanta kansu na bala'in sara musu ba su taɓa ganin baka rana irin ta yau ba jamima sai kuka take yi tana ambaton sunan shi ita kadai ta rage mai motsi a cikin ɗakin nasu bata san cewa ya mutu ba muryar ta har shekewa take yi wurin ambaton sunan shi prisoners Allah sarki wannan kenan kai na san wasu yau za su yi kuka mm. a yi hakuri a yi hakuri ni ma dai kawai dan dauriya ne da karfin zuciya da na fashe muku da kuka ban ji daɗin mutuwan bayin Allah nan ba kuma ɗaura sannan kuma kafin nan ina ganin sakonninku na ya jiki ya jiki ya jiki ciki alhamdulillah sosai sosai na samu sauki sai godiya ga Allah sannan kuma na gode muku kuma da addu'o'inku gare ni na gode na gode sosai kai a rayuwa akwai abin da ya kai masoya daɗi kuwa hmm. ina son masoya na ba kaɗan kaɗan ba Allah kuma ya bar mu tare ya haɗa fuskokinmu a gidan aljanna kuma je zuwa cikin ci gaba da labarin namu kafin wani lokaci kati suka turo kofar ɗakinsu uku daga cikinsu masu kawo musu abinci ne hannayensa riƙe da tare ɗaya bayan ɗaya suka jere musu daga bayansu wasu kattin ne su hudu hannunsu riƙe da gadaje guda biyu kalar wanda ake ɗaukar marasa lafiya masu ɗauke da sunan kurkukun kaddara a tsakiyar ɗakin suka ajiye gadajen kato ɗaya ya nufi sashin toilet ɗinsu jim kaɗan ya fito hannun shi ɗauke da gawar uneza a saman ɗaya daga cikin gadajen ya kwantar da ita kafin ya nufi gadon majanun ya ɗauko gawarsa ya ɗaura ta a ɗayan gadon da ya rage biyu suka rage ɗaya yayin da biyun suka rike ɗayan gadon a haka suka ɗaga su tare da haurawa saman benin suka fice da su Allah sarki majanun da uneza dai Allah ya yi to ga sakon marubuciyar wasu kar marubuciyar na mummunan fahimta ga dai dan rubutun da ta yi ni ina rubuta littafi ne kan abin da yake faruwa a rayuwar mu ta zahiri duk abin da ya faru a labarin yana faruwa da gaske har ma fiye da haka don haka kada a ji babu daɗi idan mutum zai yi faɗakarwa da gaske dole ya taɓa zuciyar mutane because ba ta tsuniyar gizo yake rubutawa ba fatan za a fahimce ni ina kuma ni kaina ma da na rubuta page ɗin nan na sha kuka kamar wani na rasa saboda ina jin abin tamkar da gaske ne to dai kun ji kuma idan kun fahimku idan kun lura tabbasa ka ne da gaske abubuwan nan suna faruwa idan kai kana tunanin bai faru da kai ba to fa yana faruwa da wani ko da ba dan uwanka ba ba danginka ba yana faruwa da wani a can gefe ko da baka sani ba kai dai kawai dauka cewa baka gani ba amma tabbas rayuwar nan abin tsoro ne abubuwa da baka bakwa zato bakwa tsammani suna faruwa a cikin wannan duniyar komai daga ga marubuci ya rubuta to fa wallahi ɗaiɗai ne za a samu ba sa faruwa saboda suna faruwa rayuwar nan rayuwar nan rayuwar nan mu dai fatan mu ubangiji Allah ya sa mu cika da imani amin sun amin business sun ga rayuwa sun ɗanɗani raɗaɗi mai ɗaci a cikin zukatansu babu wanda ke a cikin hayyacinsa bayan Allah sun ji jiki fiye da misaltawa sun ga tashin hankali tsirararsa yana ranar babu wanda ya motsa tun bayan da aka gawar da gawawwakin su majanun kamar matattu haka suka koma subatul da ke a cikin toilet kamar gumaka sun kame babu mai magana hawayen da ke zuba akan fuskokin su tuni sun jima da kamewa sun bushe kamas a saman face din su kukan zuciya suke yi wanda ya fi ciwo mutum hudu da suka suma a cikin toilet din daga ciki akwai Parvin Hibba Yasmin da Rubina waɗanda suka rage ba sa motsi batul da ta langwabar da kanta jikin bango Eva ta ɗaura kanta saman gwiwar Batul. Sara da ke kwance a ƙasa, hannu ta ɗaura kanta saman waist ɗin Sara, kamar hotuna. Babu mai moving. A cikin bedroom ɗinsu har ila yau su Angel ba su motsa ba. Tana a nan inda ta suma saman gadon Majanun yayin da su Dija suke a sume saman fulo. Hatta Jamima da ta rage tana kuka tuni kanta ya fara sara mata da matsanancin ciwo. Zazzaɓi ya yi mata mugun kamu, ta rasa ina za ta tsomaranta ta ji daɗi.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 shi sa ya hana ki yin addinin musulunci ya bar ki a cikin duhun jahilci ban taɓa ganin jaki irin dadin ki ba cikin shekar kuka ta karasa maganar angel na kwaɗayi da sanyin irin rayuwar ki. Labarin ki da kika bani ya fahimtar da ni game da cin zalin da iyayena suka yi min